Hukumar gidan gyara halinka da ke jihar Filato ta tabbatar da hari da 'yan bindiga suka kai gidan yarin. Da yammacin jiya Lahadi ne aka rika jin karar harbin bindiga a gidan gyara hali da ke tsakiyar birnin Jos. A wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta ƙasa Francis Enobore ta ce maharan da suka zo da yawan gaske da muggan makamai sun buɗe wuta wa jami'an gidan yarin kafin suka ɓalle kofar gidan yarin suka shiga. Sanarwar ta ce duk da shike 'yan bindigar sun shiga cikin gidan yarin, jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji sun kewaye ɗaukacin gidan yarin. Lamarin ya sanya jami'an tsaro toshe dukkan hanyoyin da suka zame mahaɗa tun daga shalkwatar 'yan sandan Najeriya da ke jihar Plateau da ofishin hukumar farin kaya ta DSS da ofishin 'yan sanda na A Division da Area Command. An ga hotuna da suka nuna an ƙona wasu motoci da wani sashe na gidan yarin. Wani mazaunin unguwar da ke daura da gidan yarin ya shaida min cewa an tattoshe dukkan hanyoyi kuma sun yi ta jin harbe-harbe. Yawwa na fito ta aure ko dina na ga yaro na kira da sauran kafin da ya faru angon angon mu ba shi ga na ce ya faru sai ya ce min boko haram na suka zo suka face wannan wani prison service. Da na da na ta aure zo yi sai ta sosai ba su tsoro sun tare da police kan an tare da na dawo kenan yanzu sai na ji labari da cewa yan boko haram da suka zo suka suka zo su suka face abin nan sun sun kace mutane ne a cikin na ji an kace eh, prison officers guda biyu wai yanzu a cikin ma cewa da wadansu su ma na cikin prison cikin prison yanzu haka su yan bindigan kenan su yan bindigan suna har dare ma suna cikin haka yanzu haka su fis ma'aikatan ma ba za su yi gaba su ma ba za su yi fita ba na hana kan reinforcement na security don an zaga wurin dai ba san koya za karasa ba. Sanarwar ta ce zuwa daren jiya dai sun sha kan lamarin kuma za a ci gaba da ba da bayanai kan abin da ke faruwa a gidan yarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.